Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Kamar yadda sunan wannan shiri yake, ilimi hasken rayuwa yau za mu sake kawo muku wani matashin ɗan Najeriya da Allah ya baiwa fasahar haɗa injin ɗin samar da wutar lantarki da ke amfani da ruwa maimakon man fetur. Kafin dai wannan lokaci, akasarin injinan ba da wutar lantarki da ake amfani da su a wannan sashe na duniya suna aiki ne da man fetur ko kuma man gas ko makamantan haka. Amma wannan matashi ya yi nasarar gudanar da wannan aiki da taimakon wasu 'yan uwansa da kuma waɗanda suke tare da shi. Abubakar Isa ɗan Dago, wakilinmu da ke birnin Kano ya yi tattaki har zuwa wajen wannan matashi. da ake kira Amiru Abdulwahab da ya masa bayani akan rayuwarsa da kuma yadda ya shiga wannan sana'a. Ga da yadda tattaunawar tasu ta gudana. Sunana na gaskiya Amiru Abdulwahab. Sannan an haifi ni a garin Kaduna, sannan na girma a garin Kaduna, na yi karatu har zuwa mataki na sakandiri a garin Kaduna. Sannan na samu ci gaba da karatu na diploma uh, business administration a nan lagos sannan kuma na yi uh, diploma da certificate zuwa version 1 version 2 version 3 na itll uh, information technology kenan uh, wata ga cin isep foundation united kingdom sannan kuma yanzu haka ina jihar kano to masha Allahu duka abubuwan da ka faɗa ya nuna cewar bakai zurfi yadda ya kamata ba a ɓangaren karatu harkokin kimiyya da kere-kere sai kuma gashi ka tsinci kanka a wannan fage ya aka yi haka wato tun ina yaro mm. ni mutum ne mai yawan tambaya na taso ina yaro ina yawan kallon discovery channel mm. irin channel da za a tura ko an nuna wani kumbu apollo ko kuma wani abu haka na scientist haka ina yaro sosai to mafi na wani samun to sai na duk abin da aka kawo a gidanmu to zan kwanci da na ya gano haka to duk sanda zai siyo ko wani abu haka na kayan da abin da shafi electronics to zai siyo guda biyu ce wannan na ne wannan na ne zai kira mun gargadi kakka taɓa mana namu definitely zan zo in kwance wannan na wanda aka kawo zan ga yadda aka yi tun ina kwanciwa ba na iya haɗawa har na zo ina kwanci ina iya haɗawa to daga baya sai na koma ina bin kanin mahaifiyata shi ruwaya ne na mota to a haka a haka sai na dinga fahimtar wasu abubuwa abin da shafi gyare-gyare sannan daga bayan mahaifina ya ɗauki na kai makaranta na ce mata newbridge secondary school akan in yi science din so makarantar science ce da na je can kuma sai na kasa karatun science in an mun bana fahimta sai dai in ɗauko shi a takardar sai yanzu akwai wani ƙanina zaka dakta ne sunan shi Usman. to sai yanzu same shi ce mai me wannan da Hausa me wannan da Hausa to shi ma kuma ba komai sani da Hausan ba shi ma baya ganewa su kuma can in sun a aji shi kuma tunda ba hausa ba ne ba malaman su in sun ba zan fahimta ba to sai na aji wannan karatun sai na kuma kawai na sai art dina to ana nan daga baya sai na jin san mahaifi na ce mai to ni yanzu fa so nake in yi science dole kuma mm. sai to ai na kai kaka sai sai dauke ni sai da ni ta mata ana ce mata Brighton International School ita ma secondary school ce kuma science ake yi so anan ne na fahimci abubuwa saboda malamin ana ce mai sarki in yi mana bayani da turanci ya ga mun kasa fahimta zan ce ni ban gane kullum ba na ganewa to shi kuma ya san abubuwa da dama da hausa to sai ce mun ai in aka ci kaza kaza kenan da hausa to sai dan ji daɗi ta wannan sai na ji daɗi kuma zama a makarantar to shekara na biyu a makarantar still abin da nake so in koya a makarantar ban samu ba so lokacin ni tunani so nake in yi sola in yi inverter so da mun gori akan so ta rana so daga nan sai na samu mafi na ce mai nifa so nake in iya sola to anan sai fa na dinga bi sai na gano mutane kawai suna sai ita ne ba ma san menene su ba ma so sai na hau bincike irin su google so a garin wannan karambanin sun zo ne wani abu na cewa heat energy ni tunani na sola ne sun dauki wannan project din sun je wurin wannan malamin sarki shi lecturer ne zaka a polytechnic a electrical electronics na mai wannan abun da ya duba ya gani duba ya duba current din sai ga 2.0 volt sai ci ka san me wannan ce a ce wannan heat energy ne sai abin ya burge shi sai ya rungume ni ce ga yau kai dana ne ma sai ce wannan abin da kai na kasa yin shi ni ban ma taɓa yin shi ba to sai ya zama ina zuwa wurin shi kullum sai ke mun bayani ya ce wannan shine kaza ne to bayan wannan nasara da Amiru ya samu yanzu kuma zai yi bayani kan janareta ko kuma injin din samar da wutar lantarki da ya kera mai amfani da ruwa maimakon man fetur ko man gas. To abin da za mu duba shine wannan sabuwar fasaha da ka kera na wani injin janareta kamar mai ba da wuta. Me baka sha'awa ya ga ta dace kai irin wannan kirkira? So shi master tun ina yaro ne. Ina yaro ina yawan tambayin mahaifina in aka sa mota ruwa za ta tafiya sai ce mun a'a. su sai dinga tambayin mutane har na zo ta na tambayi wani yayana na ce mai da Allah in aka sa mota ruwa za tafiya sai ce za ta yi sai mun ga tsinci to generator fa yace zai ashe ga tsaye mun sai ya zo lokacin ba kwa ke generator ba ya siyo sabon generator shi ajiye a gida na tattala mai ruwan cika shi da ruwa tsaf ya zo zai kunna sai generator ya ki sai samo irin a ganyen tafasa din nan sai tsutsula mun ya dan duke ni shaka har na jawo shi to ina da fushi sai ni cewa to insha Allah sai na ji mutum amfani kuma ba zan baka ba in dai ba zan samu a gidanka ba kuma in na sama ba zan ja ma wutar ba irin wannan fushin yara mm. sai na fita sai bin da gudu muka dinga gudu bayan na taso na yi nisa da irin kere-kere na sai fata to wannan abun in zai yi me zai hana a yi shi wannan janitun mai amfani da ruwan to sun fara bincike ya ya ma shi janareto ke tukun mm. akwai wani ce mai chastelo shi kuma gyaran janitun yake a nan wurin gidan mai yake to sai in je wurin sai in ce da Allah zan bashi ɗari biyu sai in ce kwanci da dare to in gani da me da me a cikin shi sai kwanci sai in gani a cikin shi sai daura sai ce ce ka fahimta ce ni ban fahimci komai ba sai wata na kwance mun shi sai aje mun shi ce daga nan har dare in ta kallo sai na gano ai abin da ke bada wannan wutan ma akwai abu da ake ce mai kwayal sannan akwai abu da ake ce mai mayan karfi sannan akwai abu da ke ce mai shi wannan mazubin abun mm. shine ya danganta da akwai baras akwai da ake na baras akwai da ake na aluminium mm. so kowanne bangare da wuta da yanda wutar da yake bada so ana na fara fahimtar sai nake mai tambayi akan shi wannan injin generator file din ce to shi yanzu in ka cire wannan zai bada wuta sai ce in ba wannan wannan ba zai aiki in ba wannan wannan ba zai aiki ba sai na fahimci yadda abin yake shi injin wannan generator ma wannan injin shine generator so sai nake tunanin in aka dauki injin kadai in ka juya zai iya bada wuta sai ce shi ma bai sani ba sai na zo na dauki wannan injin nan na hada to ba zai juyu ba saboda shi an riga an mai abin da yake juya shi mm. so akwai abu a jikin rediyo da ake ce mai moto so idan ka ɗauke shi ka juya shi zaka ji na baka kwarant so daga nan sai na fara gane okay to wannan idan kana juya shi na baka kwarant that means akwai dabarun da inda akwai abin da za a mai zai dinga ba da current kenan sai nake tambaya sai nake ce ai akwai wani abu da ake ce wind power shi wani wind power din sama yake kawai iska ke juya shi na ba da wuta sai na to in dai akwai abin da iska zai ba da wuta to akwai abin da ma ruwa zai juya shi ba da wuta sai ce eh haka ne ai in ka je wutar Najeriya ma kan ji yace ai in ka je ga yanda injin suke ai a cikin ruwa suke dam din wani ruwan shi ke juya wani injin yake bada Najeriya wuta to sai na lokacin sai na hada kuɗi na je hannan kanji na je inda ake wannan abun to a lokacin gaskiya na tuntuɓa mutane da na bi mutane da dama akan ga abin da so in initiating ina buƙatar capital ina so in yi gwaji ko da karami ne don da sai mun da lai ce baka da hankali ka je ka karatu ka je ka nemi abin so a lokacin akwai wani shi wannan Usman da nake faɗa ma kanina ne sai na sami shi cin mai gafa abin da ke so in yi sai ce eh kuma ina bukatar kuɗi sai ce min abin za a yanzu ya ce za su yi project zai tuntuɓi malaman su tunda ba su da wani dama wani initiative na project da za su yanzu sai a zo a tambaye ni nawa wannan abin zai ci to shine sai aka zo aka haɗa kuɗi suka ba naira dubu talatin a lokacin duk wani cika naira dubu ashirin sai ne wannan abin kuma karami ne sai ya yi to amma a lokacin ba recycling ba ne ruwan in ya fito ba zai dawo ba amma ya ba da abin da ake so to sai na gane inda tunda har ruwan zai fita ya wuce to zai iya ma dawo ya shiga inda ba sai an ƙara mai ruwa ba ban samu dama sai da na samu wannan damar ne a wani gidan gona shine wanda kake gani kai kai kai kai kai kai me tafiyan nan taka taka zance gaban nan muke shirin ta ba su ka shirin ta ba kowai rawan da ba diki To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa da injiniya Amiru Abdulwahab wanda ya kera janareton da ke amfani da ruwa a Najeriya. A madadin bakon namu, injiniya Abdulwahab da sashen Hausa na Radio France International da wakilinmu da ke birnin Kano Abubakar Isa Dandago, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.